فنا بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci wato assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu godiya ta tabbata ga ubangiji ta'ala a farko da ƙarshe wanda ya sake ƙaddara mu da juna a wannan yammaci mai albarka na ranar asabar wanda ya dace da biyu ga watan ramadan shekara ta 1441 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da garin makam zuwa madina wanda kuma ita ce rana ta 24 ga wata na biyar a cikin shekara ga wata na hudu a cikin shekara ta dubu biyu da goma da ashirin ba miladiyar annabi isa alaihi salatu wassalam don buɗe tafsirin alkur'ani mai girma na wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya bayan hijira tafsirin da muka saba gabatarwa a masallacin ubayyu ɗan ka'ab da ke lurwani musa street a unguwar dosan jihar kaduna haka kuma da wanda muka saba gabatarwa a masjidu ahlul baiti wasu sahaba da ke hausawa road tudun wada jihar kaduna wanda duba da yanayi da duniya ta tsinci kanta a ciki na annoba ta covid-19 ko coronavirus ya wajabta gabatar da karatun kai tsaye ta hanyar kafar sadarwa ta zamani muna roƙon ubangiji mai girma ɗaukaka ya yaye wa duniya wannan annoba al'ummar musulmi da suka rasu cikin wannan annoba muna roƙon ubangiji ta'ala ya arzukta su da shahada haka 'yan uwanmu da muka rasa tun daga shekarar da ta gabata har zuwa wannan shekara muna roƙon ubangiji mai girma ɗaukaka ya ji kansu da rahama ya gafarta musu ba za mu manta da hajiya binta shehu zaria a cikin addu'armu ba wadda uwar gida ce ta Profesa Muhammad Nasir Sambo ya gina masallacin Ubayu dan Ka'ab muke karatu kuma ita ce shugaban jagoran tafsirin mata da muke gabatarwa bara mun fara wannan tafsiri da ita har zuwa bakwai ga watan Ramadan daga nan rashin lafiya ta same ta ta mata tsanani ta yi jinya zuwa bayan sallah da kaɗan Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara ajalinta muna roƙon ubangiji ta'ala ya jiƙanta da rahma Allah ta'ala ya gafarta mata kurakuranta tunda muka buɗe wannan karatu shekara da shekaru ba ta taɓa fashi ba da ita ake yi a kowane lokaci kuma ita ce jagorar kwamitin da'awa na mata a wannan masallaci ina roƙon Allah ta'ala ya gafarta mata ya albarkaci abin da ta bari Allah subhanahu wata'ala ya arzuta ta da aljannar firdausi madaukakiya a shekarar da ta gabata idan yan uwa suna biye da mu mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 148 yau kuma in Allah ya yarda za mu tashi farkon aya ta 149 a cikin wannan sura mai tarin albarka suratu ali imran fadin Allah ta'ala ya ayyuhallazina amanu in tuti'u allazina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin na'am a'udhu billahi as-sami'il من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن تسكي إيماني in tuti'u allazina kafaru in kuka ce za ku yi da'a ga waɗanda suka zamanto kafirai ya ruddukum ala'a tsabikun za su mayar da ku a kan digadiganku fatan ƙalibu khasirin sai ku zamanto wato ainihin hasararru balillahu maulakum bari Allah shi shine majibincin al'amarinku wa huwa khairun nasirin kuma shi ne mafi alkhairun mai bayar da nasara sanulki fi qulubil ladina kafaru ru'ba da sannu za mu wulla tsoro a cikin zukatan waɗanda suka zaman zamanto kafirai bima ashraku billah saboda yanda suka yi shirka da Allah malam yunzil bihi sultanan cikin irin abinda bai saukar da hujja akai ba wa ma'awahumun nar kuma makomarsu ita ce wuta wa bi'isa maswa zalimin tirda makoma ta azzalimai waɗannan ayoyi kamar yadda muka faro karatu suna mana bayani ne akan wato abin da ya faru a yakin uhud to sulubin da alkur'ani ya bi a cikin wannan sura ta suratu ali imran shine wani lokaci zai ba da labari akan yaƙin uhud din sai kuma ya dakatar ya wa'azi ya ja hankali daga nan kuma sai a ɗora daga inda aka tsaya a cikin wannan labari din da haka ayoyin da muka karanta a baya Allah subhanahu wata'ala ya mana ishara dangane da rumo da aka ringa yadawa a lokacin yakin Uhud cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya rasu ko kuma an kashe shi Allah ta'ala ya karfafi zukata na mummunai ya nuna musu cewar ko annabi sallallahu alaihi wa sallama yana da rai ko ba shi da rai bai kamata a ce wani ya ji cewar ba zai yi addini ba wa ma muhammadun illa rasulun qad min qablihin rusul A in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum faman yanqalib ala aqibaihi falan yadurru Allah shay'a wa sayajzi Allahu ash Allah ya ƙarfafi zukatan mummunai da waɗannan ayoyi da suke ƙara tabbatar da su akan addini suke ƙara tabbatar da su akan aƙida wacce take ingantacciya to daga nan ubangiji mai girma ɗaukaka shine ya ci gaba da tarbiyyantar da zuciyar waɗanda suka zamanto mummunai kan abubuwan da idan suka yi riko da su to za su samu nasara a cikin rayuwarsu ta duniya da kuma rayuwarsu ta lahira da abubuwan da idan suka yi sakaci a kansu to za su samu taɓewa da asara a cikin rayuwarsu ta duniya da kuma rayuwarsu ta lahira shine anan Allah subhanahu wata'ala yake bawa bayinsa mummunai labari yana mai gargadinsu ga barin sanya kafirai a gaba ta fuskar su da sanya su a gaba ta fuskar su sanya su zamanto su ne jagororinsu da suke juya akalarsu yadda suka ga dama Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal lazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani in tuti'ul lazina kafaru in har kuka ce za ku yi da'a ga waɗanda suka zamanto kafirai a nan wajen da'a da Allah subhanahu wata'ala yake nufi a nan wajen shine za ku yi musu da'a da biyayya cikin duk abin da za su umarce ku a kai matuƙar wato ainihin ya saba wa musulunci ya saba wa abin da suke kai ba wai ya saba abin da kuke kai na ingantacciyar aƙida ba ba wai ayar tana nufin kai tsaye ba za a yi musu da'a ba domin dan adam zai iya tsintar kansa a ƙasar da take jagorancinta na kafirai ne su ne suke da mulki su suke da rinjaye wannan lokacin ba zai ce zan yi fito na fito in ƙi musu da'a da biyayya ba alhalin su ne shugabanni Ba ka da damar da za ka yi wannan nabi sallallahu alaihi wa sallama ya tsinci kansa a cikin rayuwa ta makka shekara goma sha uku tsawon waɗannan shekaru goma sha uku waɗanda suke mulkin makka suke jagorantar makka kafirai ne na sallallahu alaihi wa sallama yana ƙarƙashin su in an sa doka a ƙasa dole zai mata ɗa'a zai mata biyayya in an sa dokar hana fita zai mata ɗa'a zai mata biyayya in an sa doka ta hana kasuwanci zai mata ɗa'a zai mata biyayya haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tura sahabbai ƙasar habasha a karo na farko da karo na biyu a ƙarƙashin jagorancin ja'far ibn abi talib allah ya ƙara masa yadda a cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallama sun je ƙasar habasha wanda yake mulki ƙasar habasha din nan wani sarki ne kirista as'ama kafin ya shiga addinin musulunci wanda daga baya ya shiga addinin musulunci bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin rayuwarsa annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi masa sallah salatul ghaib to lokacin da suka je bai shiga addinin musulunci ba malam sallallahu Salama ya tura su ya ce su je su zauna a ƙarƙashin shugabancinsa saboda adalcinsa da kuma ba da freedom of religion dama da yanci na yin addini ta kaga idan ka tsinci kanka a ƙarƙashin shugabanci na waɗanda suka zamanto kafirai dole za ka bi dokokinsu da waye da shauransu amma kuma za ka yi musu ɗa'a cikin abin da ya saba wa ubangiji mai girma daukaka ba dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati llahi azza wa jal ba a yin da'a da biyayya ga wani abin halitta cikin saban ubangiji mai girma daukaka da abin da zai to sabo ne na Allah saba wa annabi sallallahu alaihi wasallam ne ba za a yi musu da'a da biyayya anan ba haka ba za a yi musu da'a da biyayya a lokacin da suka ce za su hana addini ba na lokacin ba za a yi musu da'a da biyayya ba haka ba za a yi musu ɗa'a da biyayya ba a lokacin da ko kuke da izza ko kuke da ƙarfi amma ku taimake keniya a junanku domin ku sallaɗa su su zamanto gabaninku wadda haka bai kamata a ce musulmi shi yake jagoranta na kafirai ko yakin neman zaben wani kafiri shine chief campaign officer ko ya yi ta campaign yana ta wayar da hankalin mutane akan zaɓuwar nan. ko a shugabantar da wannan kafiri din ba Allah ta'ala ya gaya mana ayoyin da ke cikin suratul nisa walay yaj'al Allahu lil kafirina al mu'minina sabila da dai ubangiji mai girma daukaka bai sanya wa kafirai iko akan mummunai ba saboda haka bai kamata mummuni ya zamanto wannan ba to irin waɗannan da'o'i da dangogi na waɗannan da'o'i sune abinda ubangiji mai girma daukaka yake gargadi a cikin wannan aya yake cewa in tuti'u allazina kafaru in kuka ce za ku yi musu da'a da biyayya ko ku dauki lifestyle din su tsarin rayuwar su ya ringa burge ku shigar su ta ringa burge ku maganganun su ya ringa burge ku askin su ya ringa burge ku to in kuka ce za ku ringa kwaikwayar irin waɗannan abubuwa nasu suna ba ku sha'awa akai Allah ta'ala ya ce to akwai illar da za ta faru illar ita ce Allah ta'ala ya ce yaruddukum ala aqabikum za su mayar da ku a akan digadiganku ta yanda kana ji kana gani sai sun raba ka da addini an raba ka da kyakkyawar aƙida za su bi matakai iri-iri lokacin sa kai ne jaka da ma da za ka rushe addini ɗin kana cikin addinin amma kana ganin dole sai an yi wa addinin gyare-gyare an masa kwaskwarima an masa gyaran fuska saboda akwai wasu abubuwa da ba su dace da rayuwa ta turawa ba ba su dace da rayuwa ta zamani ba kaga wannan ya ruddu kuma ala aqabikum sun mai da ku akan digadigan ku kun ci baya su ba su yi wa addinin su na kafirci kwaskwarima ba yanzu sun sa ku kuke so ku yi wa addinin ku kwaskwarima sai ya dace da zamani da rayuwa irin tasu Wani yana daga cikin ma'anar ya ruddu kuma ala aqabikum wani lokacin kuma gaba ɗaya ma su raba ku da addini din yanda zaka ga yanzu aqida ta ilmaniyanci tana yawo a cikin al'ummar musulmi waɗanda suke ganin cewa addinin addini ne na irin mutanen da su a basu su rayuwa irin ta yanzu wanda wannan ilmaniyanci din shi yake ɗaukaka yake ƙara girmama a cikin zuciyar ɗan adam har su zo su shiga harka ta ilhadi irin mutanen da suke cewar babu Allah subhanahu wata'ala akwai a cikin kowace irin al'umma akwai su akwai su a cikin hausawa akwai a cikin yarabawa cikin kowace irin al'umma ta musulmi za ka gansu yanzu ko a irin social media din nan suna ta rubuce-rubuce akwai yaron da ya shiga cikin irin waɗannan harka ta ilhadiyanci yana nan yana ta rubuce-rubuce a yanzu din nan yana magana akan cewar jiya nake ganin rubutunsa a social media yana magana akan cewar musulmai ba su da hankali yanzu fa gobe sai su tashi da azumi suna bauta wa allahn da suke takama da shi ya gasa yi musu maganin bala'in corona kuma sunansa na musulmi ne a ƙasar musulunci aka haife shi iyayensa musulmi ne a haka ya taso ya fi shekara talatin yana cin addinin musulunci amma lifestyle na turawa da yake burge shi ya ja shi zuwa ga wannan ya koma akan digadigansa ya bar addininsa ya koma zuwa ga wani addini wanda yake ƙaryata samuwar ubangiji mai girma ɗaukaka wanda duk lokacin da ɗan adam ya kai irin wannan matsayi za ka samu ya rasa tunani ya rasa hankali domin lafiyayyen hankali ya yadda akwai samuwar ubangiji mai girma ɗauka su kansu arnan sun yadda akwai samuwar ubangiji mai girma ɗauka haka kuma waƙi'i ɗabi'a da ubangiji ta'ala ya halitta ɗan adam a kai fitsura da ubangiji ta'ala ya halitta ɗan adam a kai ta tabbatar akwai samuwar ubangiji mai girma ɗaukaka babu wani ɗan adam da zai rayu face sai a karkashin abin bauta bisa duk lokacin da kaga dan adam yana karyata samuwar Allah yana karyata bin Allah to dama ya samu ya samu dama ce ta miƙe kafa amma da zai tsinci kansa a cikin hali na wani bala'i ya razana shi to zaka ji ba wanda zai kira sai ubangiji ta'ala wa idza rakibu fil fulki da'awu Allah mukhlisina lahu lokacin da suka hau jirgin ruwa ya tambal tambal da su suka ga mu mutuwa muraran to a nan lokacin sai kaga Allah kaɗai suke kira to haka da wani babban bala'i zai zo duk sanda kaga wanda yake ba musulmi ba ko wanda bai yadda da Allah ba musiba ta same shi yana oh shit to karaman musiba ce ma da babban bala'i ya zo sai dai kaji ana oh my god oh god to bala'i ya kai bala'i kenan a lokacin ya san akwai Allah Allah subhanahu wa ta'ala yake in tubi'u alladhina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin sai ku zamanto a sararu. sai ku shaura ku zamanto a sararu. ma'ana a duniya ba ku taɓuka komai ba a lahira ba ku da ladarin komai Ta kaga babu asarar da ta kai wannan a gaba ubangiji ta'ala ya ce balillahu maulakum tunda an hana ku ku zamanto kun sa waɗanda suka zamanto kafirai a gabanku a cikin al'amuransu to wa ya kamata ku sa a gaba wa ya kamata ku kalla wa ya kamata ku yi riko da shi shine Allah subhanahu wata'ala ta'ala to haka ka'idar addinin musulunci take in ta hana ka abu to sai ta koyar da kai abu kisa addinin musulunci ba wato a ɗabi'a ta ɗan adam da Allah ya halicce shi ajiye shi a ban ƙasa babu wanda zai zauna a duniya ba shi da aiki in ba kai musulunci ba za ka yi kafirci in ba kai tauhidi ba za ka yi shirka in ba ka ba Allah subhanahu wata'ala ba to kana ji kana gani za ka bi wani cikin bayan Allah ya ta wahalar da kai shi sa anan da Allah ya hana kafirai ya Allah ya hana mummunai biyayya ga kafirai to sai kuma ya karkatar da su ce ga inda za ku bu shine ubangiji mai girma dauka Allah ta'ala ya ce balillahu maulakum bari Allah subhanahu wata'ala shine majibincin al'amarinku in kuna bin su ne dan su ba ku nasara ko dan su ba ku wani shi na rayuwa sai Allah ya ƙara kwantar muku da hankali cewa in kun yi riko da Allah to shine mafi alkhairin mai ba da nasara Allah ta'ala ya ce wa huwa khairun nasirin shine mafi alkhairin mai bada nasara duk waɗannan Allah subhanahu wata'ala yana gaya mummunai ne na zamanin annabi sallallahu alaihi yana mai gyara aqidar su kafin tafiya yakin Uhud shi yasa a gaba Allah subhanahu wata'ala ya ƙara ba su nutsuwa a cikin zuciyarsu yace sanulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba da sannu zamu wulla ar-ru'b shine tsoro al-khawf tsoro da firgici fi kulubin lazina kafaru a cikin zukatan waɗanda suka zamanto kafirai Allah ta'ala ya ce da sannu mu wulla wannan tsoro a cikin zukatansu wala Allah dalilin da yasa ubangiji ta'ala yayi wa mummunai wannan bishara kafin tafiya yakin Uhud ba dan komai ba saboda sun ga amfanin tsoro da firgici da mushirikai suka shiga a yakin da aka yi a baya kafin yakin Uhud shine yakin Badar yana daga cikin asbabun nasar da Allah subhanahu ta'ala ya gaya wa mummunai kamar yadda zuwa a ayin da ke cikin suratul amfal a lokacin da za su tafi yakin badar shine akwai sanya tsoro a cikin zukatan waɗanda suka zamanto kafirai can aya da ke cikin suratul amfal haka Allah ya faɗa musu kafin su fara yakin Uhud kafin su fara yakin Badar kamar yadda a nan a cikin suratul Ali Imran kafin su fara yakin Uhud Allah ya gaya musu haka suratul amfal Allah subhanahu wata'ala yace ulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba fadridu fawqa al'anaq fadriduhum kull banan Allah ta'ala yace da sannu zan wulla tsoro a cikin zukatan waɗanda suka zamanto kafirai dan haka fadridu uh, fabridu uh, uh, fawqa al'anaqi Allah ta'ala yace in kun je ku ringa dukan saman kawunansu ma'ana ku tafifille musu kai ba su da wani kwarjini ba su da komai matsorata ne wadriduhum kulla banan Allah ta'ala yace duk gabar da kuka samu wadridu minhum kulla banan gabar da kuka samu a jikinsu. duk wata gaba da kuka samu komai kankanta ta komai girmanta kawai ku da ke su wato shine abinda ake kira da suna operation brutality saboda haka ku yi fata-fata da su saboda ba su da wani katabus to haka a wannan aya ubangiji mai girma ɗauka yake sanulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba sannu za mu wulla tsoro a cikin zukatan waɗanda suka zamanto kafirai bima ashraku billah ba'un din da ke cikin bima ashraku billah ba'u sabab ce wato saboda shirkar ga ubangiji mai girma ɗaukaka, saboda sun yi wa Allah shirka shi sa ubangiji ta'ala zai sanya tsoro a cikin zukatansu wato yana daga cikin sababi da yake janyo wa ɗan adam ya kasa samun nutsuwa a rayuwarsa zamanto matsoraci firgitacce shine ya zamanto yana shirka amma wanda yake da tauhidi a cikin zuciyarsa yake bin Allah sau da kafa to zaka samu bashi da tsoro dan ɗabi'a ta mumini la ya khafu fillahi lawmata la'in in dai cikin al'amarin ubangiji ta'ala ne baya jin tsoron kowa baya jin tsoron komai cikin bin Allah da ubangiji da da'a ga Allah da annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ta'ala yace haka suke yin shirka malami na bihi sultanan cikin irin abinda ubangiji ta'ala bai saukar da hujja da dalili akai ba wa ma'awahumun nar makomarsu ita ce wuta wa bi isa mafi zalimin tur da makoma idan ta zalimai wacce take ita ce wuta a cikin wannan aya akwai tabbatar da falalar annabtar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ta'ala ya fifita annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akan ragowar annabawa da wasu abubuwa waɗanda bai ba wasu annabawa ba sai annabi sallallahu alaihi wa sallama daga ciki akwai sanya tsoro a cikin zukatan abokan gabansa hadisi ya zo a cikin sahih bukhari da muslim daga ruwayar jabir dan abdullahi al-ansari Allah ya kara masa dimbin yadda cikin sabon annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun min al-anbiya an bani abubuwa guda biyar waɗanda ba a bawa wani daga cikin annabawa irinsu ba ƙabli waɗanda suka wuce a bayana abu na farko da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara ambata sai ce nusirtu bir ru'bi masirata shahrin an bani nasara da tsoro ma'ana an bani nasara ta hanyar sanya firgici da tsoro a cikin zukatan ka abokanan gabana masirata shaharin tsawon tafiyar wata guda ɗaya mana idan annabi sallallahu alaihi wasallama ya nufaci gari kaza zai kai musu hari zai je ya yaƙe su kafin zuwan sa da wata ɗaya za su tsorata su tattara ina su ina su tafi za mu ga hakan tafiyar annabi sallallahu alaihi wa sallama yaƙin tabuka inda ayoyin da ke cikin suratu tauba suka yi bayani akai yaƙin tabuka kusan shine yaƙi na ƙarshe da annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi a ƙarshen rayuwarsa to kafin yin wannan yaƙi din annabi sallallahu ya mamaye jaziratul arab duk wasu kungiya da wani gari na larabawa da suke ji da kansu a zamanin jahiliya cewa su mayaka ne ana jin tsoron su sai da annabi ya karya daular hatta garin makka sai da ya shigo cikin garin makka ranar bude makka ya karya daular quraishawa ya kafa tutar addinin musulunci suka zamanto suna guduwa ya ba su dama man da khala daru abu sufyan fa huwa amin wanda ya shiga cikin gidan Abu Sufyan ya aminta man dakala man al fa huwa amin wanda ya shiga ɗakin Ka'aba ya aminta wanda ya gudu ya ɓuya a ɗakin matarsa shi ma ya aminta wanda kuma ya fito ce zai yaƙe mu za mu nuna masa kwanji haka annabi ya shigo cikin garin makka yana ja alhaq wa zahaqal batil yau fa ga gaskiyar ta zo ƙarya ja jiki ce wajen zama a wannan waje haka annabi ya kafa tutar makka ya kamo waɗannan manya-manyan ƙuraishawa da suka rage suka zo suka gurfana a gabansa nabi sallallahu alaihi wa sallama ya kalle su ya gode wa Allah alhamdulillahi allazi sadaqa wa'ada Allah ta'ala ya ce godiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce godiya ta tabbata ga ubangiji mai girma daukaka wanda ya gazgata alƙawarinsa wa nasara abda ya bawa bawansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasara wa hazama al-ahzaba wahdahu yau ga annabi ni kadai na ragargaji rundunan manyan kafirai ni kadai na karya su sannan ya kalli ƙuraishawa ce da su ma za ta zununa ya ma'ashar ƙuraishin an ne fa'ilun bikum me kuke tsammani ya ku taron ƙuraishawa ni zan aikata da ku a yau ya kuke tsammani sai na umar ya ce tun da na shigo yawuna yake tsinkewa hmm. takobi na a zare na ɗaura sai mun ragargaje su amma annabi ya kalle su yace da su ma za ta zunnuna ya ma'ashar quraishin anni fa'ilun bikum me kuke tsammani ya ku taron quraishawa yau zan yi da ku suka kalle shi suka ce khairan akhun karimun wa ibn akhin kharim ba abun da zaka mana sai alkhairi dama kai dan uwan mu ne mai karamci kaji sai a yau ya zamanto mai karamci haka rayuwa take lokacin da mutane suke da nasara akan ka suke da yawa a kanka ba sa ganin falalarka sai ranar da Allah ya ɗaukaka ka ko a dangi in ba ka da ko sisi ba wanda ya san falalarka ko ka haddace ƙur'ani ko ka haddace kutubu sitta ma ranar da kai kuɗi aka ganka da wata 'yar korola ka ji ana cewa ai ɗan ƙanin babanmu ne <laughs> ka ji ana cewa ai ɗan uwana ne to su ma sai a lokacin suke cewa da shi Ahun karim ɗan uwa mai karamci wabni akhin karim ɗan ɗan uwa mai karamci da duk ba su san cewa shi ibnu abul qasim karim bane suka yi masa abin da suka yi masa nabi sallallahu alaihi ya kalle su yace to zan gaya muku in abin da dan uwana annabi yusuf ya gaya wa yan uwansa kacin da annabi yusuf ya samu mulki waɗanda suka yi nufin kashe shi suka zo suka burfana a gabansa ya kalle su ce da su la tasriba alaikumul yau ba ku da wani laifi a yau ku je na yafe muku haka shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalli quraisha yace izhabu wa antum tulaqa ku tafi ku ɗanɗanto ne a yau to nan lokaci bayan an gama buɗe maka, hunainu ita kaɗai ce ta rage take ji da kanta take rawar kai dan sallallahu alaihi ya je ya yaƙe su ya ragargaje su kafin ma ya isa Allah ya wulla tsoro a cikin zukatansu kafin ya isa Allah ya wulla tsoro a cikin zukatansu sun gudu suka zubar da ganimarsu annabi ya tattara ya taho to a nan lokacin tabuka yahudawa ne a jiki domin tana da gaba da ƙasar sham tana da iyaka da ƙasar sham wadda ƙasar sham kuma nan ne dandazo na yahudawa wanda a yau kuke ji ana falastin ranar lokacin su ne saboda haka nabi sallallahu salama sai suka aiko masa da takarda suka ce kada ka ga kayaki kafirai kayaki larabawa ka samu nasara a kansu ka yi. Gangan cewa za ka zo ka yaƙe mu mu yahuda muna da ƙarfin makamai muna da technology babu wanda ya taɓa yaƙi ya taɓa yaƙar mu ya nasara a kanmu ma'ana sai suka aiko masa da takardar razani da firgici don a firgita shi latsi ne na biya haɗa babbar runduna aka tafi yaƙin tabo jin labarin manzo Allah ya zo kafin ya shigo tabuka kafin ya zo tabuka da wata guda sun tattara ina su sun gudu manzo da ya je sai da ya kwana arba'in a wajen yana jiran ya ce kule ina akwai wanda zai ce can don kada ya je kwana biyu uku ya tafi su ce ai sun yi kwantan bauna ne shi kuma ya gudu saboda haka sai da ya kwana arba'in yana shela yana ina mai magana ina mai bakin magana aka rasa mai cewa uffa kaga wannan yana daga cikin nasara da annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya bashi ya fifita shi akan ragowar annabawa ta yanda kafin ya zo gari da shekara guda Allah ta'ala zai yake sanya tsoro a ciki to kuma haka wannan aya din a yakin Uhud Allah ya cika wannan alƙawari nasa da Allah ya ce sanulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba zamu ga in muka karanta yakin Uhud din zamu ga cewar Allah subhanahu wata'ala ya sanya tsoro a cikin zukatan kafirai kamar yadda al-Imam al-Aufi ya kawo ruwaya daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda yake cewa qazafa Allahu fi qalbi Abi Sufyan ar-ru'b haka abu sufyan da ya jawo runduna ta yakin uhud ta quraishawa ya zo Allah ya wulla tsoro a cikin zukatan a zuciyarsa faraja ila makka ya koma zuwa garin makka har annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa inna aba sufyan inna sufyan kad asaba minkum minkum tarafan hakika abu sufyan ya ɗanɗani kuɗarsa a hannunku ya kusa habbai wa kad raja'a wa qazafa Allahu fi qalbihi ar-ru'ub Haka ya koma garin Makka, Ubangiji mai girma ɗaukaka ya wula tsoro a cikin zuciyarsa. aya ta gaba Allah Taala Ya ce me. Walakarsa na hukumallar wacce da huwa, ina hatta ina fashilin tun wata nasa amri wa zai tunanin bac nima a roƙunan ta منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين الله تعالى يقول ولقد صدقكم الله وعده كما والله تبس Allah ya cika muku alƙawarinsa iz na bi izini a lokacin da kuka kama su kuka tsare su da izininsa hatta iza fashiltum har zuwa lokacin da kuka wato ainihin rarrabu kuka saba wa tanaza'atum kuka rarrabu fil amri cikin umarni wa asaitum kuka saba min ba'di ma arakum ma tuhibbun bayan an nuna muku irin abin da kuke so minkum man yuridu dunya a cikinku akwai waɗanda suke son duniya wa minkum man yuridu al-akhirah kuma a cikinku akwai waɗanda suke son lahira thumma sarafakum anhum sannan ubangiji ta'ala ya kautar da ku gabarin su liyabtaliyakum domin ya jarrabe ku wala a sa'an ku. kuma tabbas Allah ta'ala ya muku afwa wallahu zu fadlin alal mu'minin kuma dama Allah ya kasance ma'abocin falala ne akan mummunai wallahu zo fadlin kuma ubangiji Allah ya kasance zu fadlin ma'abocin falala ne alal mu'minina akan mummunai a nan wajen a Allah subhanahu ta'ala yana ba mu labarin ya cika alkawarinsa domin a baya Allah ya ce ƙifi ƙulobin lazina ladina kafaru za mu sanya tsoro a cikin zukatan waɗanda suka zamanto kafirai to sai sai mai tambaya ya ce to ai mun ga yadda tarihin yakin uhud ya gudana an lallasa mummunai an yi nasara a kansu hatta annabi sallallahu alaihi wasallama sai da aka kai masa hari aka fasa goshinsa aka karya haƙoransa na gaba sallallahu alaihi wasallama aka sumar da shi har ma aka ringa yada jita-jita cewa ya rasu to kuma gashi Allah ya ce sanulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba a madadin mummunai su samu ƙwarin gwiwa kafirai su samu tsoro sai ga shi mummunan su aka yi nasara a kansu su aka ɗaiɗaita aka kora wanda ku aka kore shi shine ya ji tsoro ya gudu to ina wannan alkawari da Allah ya yi shine wasu daga cikin malamai suka ce wannan ayar tana da alhaka da waccan saboda haka sai Allah yake gaya maka cewar yanda ya faɗa din nan cewa inna Allah la yukhliful mi'ad Allah baya karya alkawari to anan ma bai karya alkawari ba wala qad sadaqakumullahu wa'adahu kuma wallahi tabbas ubangiji ta'ala ya cika muku alkawarinsa ku kalli yanda Allah ta'ala ya yi taukidin jimla din ya kawo wal aqafi ya ka lamul qasmi sannan ya ka qad wacce take al muakkada wal fi'lu wal fi'lu ma yadkhulu qad wasinu alaihi misla bana aw yabinu Allah ta'ala ya ce kuma wallahi tabbas sadaqakumullahu wa'adahu Allah ya cika muku alkawarinsa iz tahussunahum bi iznihi ko tuna lokacin da aka fara yakin ku ne waɗanda kuka taskace su kuka kame su kuka zagaye su da izinin ubangiji mai girma ɗaukaka ah, hatta iza fashiltum har izuwa lokacin da kuka saba kuka rarrabu wata naza'atum kuka sassaba fil amri cikin cikin umarni alif dalam din da ke cikin al'amru anan wajen malamai suka ce alif dalam ce ma'arifa wato sanannen umarnin nan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya baku lokacin da aka zo za a yi yakin uhud nabi sallallahu alaihi wasallama ya tsara rundunar yaki wasu ya sa su a gaba wasu kuma ya sa su kai kwaba a baya ya ɓoye su a ƙarƙashin dutsen uhud waɗannan gwanaye ne ta fuskar kwari da baka waɗanda suka gwane wajen harbi na kwari da baka wajen mutum saba'in annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa su suka fuskanci dutsen Uhud suka yi wa mummunai kwaba annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba su umarni yace da su ku zauna a nan wajen idan kun ga ana kashe mu kada ku zo ku taimaka mana in kun ga mu ne muke muka samu nasara muna daukan ganima to kada ku zo ku yi musharaka da mu wajen iban ganima ku aikin ku ku tsaya a nan wajen ko mun yi nasara ko an yi nasara a kanmu wannan umarni ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su to amma da aka zo aka fara yakin Uhud ana gwabza yaki a karan farko mummune su suka fara samun nasara suka fatattaki kafirai suka kore su suka zubar da makamansu waɗannan mayaka na sahaba na sallallahu alaihi wasallam suka fara iban ganima aka ɗauki tsawon lokaci babu wani kafuri da ya kawo jiki ko ya kasu mamai saboda su waɗannan ahlul rumat din sai suka kasu gida biyu suka ce to ai ai yakin ya kare saboda yanzu yaki ya kare me ya rage shine kawai mu kwashi ganima mu tafi wasu daga ciki suka ce a'a manzon Allah ya ce fa kar mu bar nan wajen da ka bai kamata mu bar nan wajen ba har sai annabi ya ba mu umarni ya ce ku tafi suka ce a abin da yake nufi in ana yaƙi ka san mutanenmu da musu saboda haka wasu suka ce a abin da yake nufi in ana yaƙi saboda haka ana yaƙi ne yanzu kuma an gama yaƙi shine hatta iza fashiltum nan an samu rabuwar kai wasu sun ce a tafi wasu sun ce a'a a tsaya wa tanaza'atun fil amr saboda haka waɗanda suke da ijtihadin cewar a tafi din sai suka rinjayi waɗanda suka ce a tsaya duk gaba ɗayansu sai suka haɗu wa tanaza'atun fil amri wato suka yi saɓani cikin wannan umarni na annabi sallallahu alaihi wa sallama wa asaitum ƙarshe suka haɗu suka saba min ba'di ma arakum ma tuhibbun bayan an nuna muku irin abin da kuke so na ganima saboda sai suka saba sai suka saba sai suka tafi duyawar da suka yi suka shagalci da iban ganima sun ajiye kayan yakin su da kwari da bakansu ashe akwai wata runduna ta sunkuru ta sumame karkashin jagorancin Khalid ibn Walid kawai sai suka biyo ta baya suka balla wannan angle din da waɗannan ahalin rumat suke suka shigo ta baya kawai suka farwa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suka ringa ɗiban kan mai uwa da wabi suka kashe na kashewa suka gargaji rundunar suka kore su kamar yadda za mu gani a ayar da take gaba iz tus'iduna wala taluna ala ahadin war rasul yad'ukum fi ukhrakum suka ringa gudu ba wanda suke juyewa su kalla Manza Allah yana baya ilayya ibadallah ku tsaya gani nan ya ku bayin Allah amma ina bala'i yayi bala'i kowa ya gudu ya tafi dan ya ba da kururuwar cewa ai annabi sallallahu alaihi wasallam ma an kashe shi Abu Sufyan ibn Harb ya zo ya hau kan dutsen Uhud yana ihu yana ai nabni abi kafsha ina dan gidan abu kafsha yake shine annabi sallallahu alaihi wasallama manzala yace kakku bashi amsa ai nabna abi quhafa yau ina dan gidan abu quhafa yake shine as-siddiq abokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kaga hatta kafiri ya san cewar in dai aka ce annabi to mutum nabi shine sayyidina abubakar irin yanda alqur'ani yace saniyat naini izhuma fil ghari ya yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana amma lokacin da ake karantar da irin waɗannan ayoyi ake faɗar irin waɗannan fiƙihun mutane ba sa yawo a cikin al'umma ba sa shan iskar al'umma ba sa rayuwa a inda mutane suke rayuwa cikin ginin bulo da siminti ba sa zama cikin tayil da haske suna cikin kogo don haka ba sa jin mai muke cewa to ku kalla abu sufyan shi kansa ya san cewar a angle ɗin musulunci mutum na farko shine annabi sallallahu alaihi wasallama mutum na biyu shine sayyidina abubakar siddiq mutum na uku sai na Umar ibn al-Khattab da haka Abu Sufyan da ya tashi abin da ce ayin ibn Abi Kafsha ina dan gidan Abu Kafsha yake yana nufin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Allah ce ku yi masa shiru ka ku bashi amsa ya ƙara cewa ayin ibn Abi Quhafa ina dan gidan Abu Quhafa yake manzo Allah sallallahu alaihi ya ce ku yi masa shiru ka ku bashi amsa yace ce ibn al-Khattab ina ɗan gidan khattab yake yana nufin sayyidina umar ɗan khattab Allah ya ƙara masa manzala sallallahu alaihi wasallama ya ce ku yi masa shuru kada ku ba shi amsa da annabi sallallahu da abu sufyan ibn harb ya ji wannan an yi shuru ba a ba da amsa ba to shi a tsammaninsa duk an kashe su don haka kawai yana buɗar baki sai yake cewa o'olu hubal o'olu ɗaukaka ta tabbata ga hubal ɗaukaka ta tabbata ga hubal yau hubal ya ba mu nasara yana faɗar gunkinsu na hubal cewa ya ba su nasara shi ne ya ba su wannan nasara ɗin bayan ya faɗi wannan sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na Umar an Khattab ya kalla annabi sallallahu alaihi wa sallama yace da shi ya rasulullah ala ujibuhu yanzu lokaci bai yi ba da zan bashi amsa Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bala ba shi amsa ya Umar falamma qala ulu hubal lokacin da Abu Sufyan ya faɗi ulu hubal a karo na uku qala Umar ibn al-Khattab sai Umar dan Khattab ya ce da shi Allahu a'la wa ajal Allah subhanahu wata'ala shine madaukaki kuma shine mai rinjaye duk daukaka ta duniya ta tabbata ga Ubangiji mai girma daukaka qala Abu Sufyan sai Abu Sufyan ya tsayaye tsai ya ƙara tsayawa ya tsai to haka na ji ko ba haka na ji ba muryar sai na Umar na ji ko ba muryar sai na Umar na ji ba da haka sai ya ƙara maimaita tambayarsa Ai aina ibn abi kabsha aina abin abi ai na ibn khattab ina dan gidan abu kabsha ina annabi sallallahu alaihi wasallama ina abu dan gidan abu kuhafa sai na abubakar ina dan gidan khattab na umar qala umar sai Umar ya bashi amsa ya yace haza rasulullah manzalan yana nan yana jin ka murna ta koma ciki wa za abubakar shi ga sayyidina abubakar yana jin ka wa ha ana za umar ni kuma da nake baka amsa umar dan khattab ne haka nasarar da kake jin ka samu bata samu ba qala abu sufyan sai abu sufyan ya buɗi baki sai ke cewa innal harba sujal ku sani cewa wato ainihin yaƙi haka yake wata ran ka samu nasara wata ran a samu nasara a kanka haka yaƙi yake ko ɗan bali suna da wannan tauhidi ɗin wanda yake safotan ɗin kulob zai je a lallata su sai ce za mu haɗu eh, za mu haɗu a gobe yau ka samu nasara a kaina ya ce yaumun biyaumin yaumun biyaumi badar wannan yini ɗin mun samu nasara a kanku irin yanda kuka samu nasara a kanmu a yakin badar alharbu sujal umar dan khattab sai ya buɗi baki yace la sawa nasarar ku da tamu ba iri ɗaya bace ba eh nasarar ku tamu ba irin taku bace ba nasarar da muka samu a badar nasara muka yi akan ku falan ɗaya nasarar da kuka samu a kanmu a yau ku a ganin idan ku ita ce nasara amma mu waɗanda kuka kashe mana a wannan yaƙi ɗin dukkaninsu muna da yaƙinin sun yi shahada haka nasara ce a wajenmu saboda haka lasawa nasarar mu da taku ba ɗaya ba ce ba waɗanda muka kashe muku a yaƙin badar suna wuta mu kuma waɗanda kuka kashe mana a yaƙin uhud suna aljanna isa umar yace da shi fil janna wa fin wato waɗanda aka kashe mana a yakin Uhud din duk suna aljanna ko kuma waɗanda muka kashe muku kuje ku tambaye su suna wuta domin lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yake su a yakin Badr aka kashe mutum 70 a cikin su duk wani babba da yake ji da kansa sai dai in bai zo yakin ba irin su Abu Lahab ne kadai suka tsira akai akai da shi ya zo yakin Uhud yace ba ya zo yakin Badr yace ba zan zo ba ina bin bashi ni kuɗi na ya fiye min wannan yaki din ku tafi zan kar ina tattara hancin kuɗaɗe na sai shi Abu Sufyan din da ya taho daga Sham ya sulale ya koma Makka amma duk manya-manyan su al alwalid ibn al su utuba su shaiba su abu jahal dukkanin sai da aka kashe manzo ya kwana uku a filin badar yana gode wa ubangiji ta'ala saboda wannan nasarar da ya bashi a ranar ta uku annabi sallallahu alaihi wasallama ya je yasa aka haka katar rami aka zuba gawawwakin su a ciki ya je bakin ramin ya tsaya yana tambayar su kowa da sunansa da sunan mahaifinsa yana ya abaja labni hisham ya al-walid ibn al-mughira ya utba ibn rabi'a ya shayba ibn rabi'a hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan shin kun samu abinda ubangijinku mai girma ɗaukaka? ya ba ku labari ya muku alkawari akan sa gaskiya ne fa inni qad wajadtu ma wa'ada wa'adani rabbi haqqan manzala yace ni kam na gamsu abinda ubangiji ta ala ubangiji na mai girma ɗaukaka? Ya mun alkawarin sa gaskiya ne to ku kam kun samu alkawarin Allah gaskiya ne Umar dan Khattab yana gefansa yace ya rasulallah kaifa tukallimu qauman qad jayyafu ya ma'aikin Allah ya za ka ringa magana da mutanen da yau gashi sun riga sun zamanto mushe kwana uku yau kuma ka ringa magana da su zala ce kai da kake gefe na baka fi su jin me suke ce da nake faɗa baka fi su ji ba zala ya gaya sai na Umar wannan saboda haka su sun samu alƙawarin da Allah ya musu gaskiya ne duk suna wuta musulmai kuma sun san alkawarin Allah na shahada gaskiya ne shi sa Umar ya gaya masa qatlana fil janna wa qatlakum fil ba daidai bane bala sawa waɗanda aka kashe muku suna wuta namu suna aljanna kuma za mu ga yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ringaiwa waɗanda suka je yakin Uhud bishara da aljanna daga ciki ko wata mata Ummul Harith ta zo ta samu Annabi sallallahu alaihi wa tace da shi ya ma'aikin Allah ɗa ɗaya guda ɗaya tilo na haifa a duniya ɗa ɗaya na haifa guda ɗaya tilo ya je yakin uhud kafin a fara yakin uhud aka sako wata kibiya ta sama ta ƙasa ba a san ta ina kibiyar ta zo ba sai ta cake shi ta kashe shi ba aina ibni aina ibni ina makomar ɗana take ya ma'aikin Allah in kana fil jannati sabartu in har makomarsa aljanna ce sai in yi haƙuri dan na san ya dace wa illa ijtahadtu fil buka' ce in ku ba makomarsa aljanna ba zan je in ci gaba da yi masa kuka har nima in mutu zalla ya kalle ta ya da ita ya ummul haris ya ke ummul haris innaha jinanun fil janna ki sani cewa ita fa aljannar Allah ba guda ɗaya ba ce ba a cikin aljannar ma akwai aljannatai akwai estate iri-iri eh, akwai manya-manyan estate iri-iri a cikin aljanna wa An ibnuki ɗanki da kike tambayar labarinsa da aka kashe a yakin uhud faƙad asaba firdausil a'la min aljanna yato to shi ba gama gari ba sune ne yan presidential villa a aljanna shi ya samu aljannar firdausi maɗaukakiya, za ka kaga qatlana fil janna sayyidina umar yake gaya musu cewa waɗanda aka kashe mana suna cikin aljanna waɗanda aka kashe muku kuma suna cikin wuta abu sufyan bai daddara ba ya ƙara buɗar baki ya ce da sayyidina umar ɗan khattab cewa wato ainihin innakum satajiduna qatlakum mithluhu wa lam yakun zalika ala thumma adraktu al-hamiyyah fa qala amma innahu in kana zalika lam tukrihu wannan cikon hadisi din ne saboda haka anan suka bashi amsa to shine anan wadan Allah yake gaya mana cewa ya fa cika wannan alƙawari din duk alkawarin da ubangiji ta ya maka a duniya wallahi Allah baya ba alkawari in kaga an samu matsala to matsalar daga kai ne in kaga Allah ya ce yi kaza zan baka kaza baka samu ba to je ka makanka. kanka sa a anan wajen Allah ya ce shi ya gama cika musu alkawari a karan farko ba su suka kame mushrikai din ba suka ringa kashe su ma me ya faru hatta iza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun Allah ya ce minkum man turidu dunya wa minkum minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah a cikin ku akwai waɗanda suke son duniya cikin ku akwai waɗanda suke son lahira wannan ɗabi'a ce ta dan adam ba wanda baya son ya ga kuɗi ya samu kuɗi ya samu jin daɗi duk imanin ka duk mummunancin ka duk musuluncin ka ga cikin azamanin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya gaya musu wasu daga ciki suka yi kwaɗayin kuɗin ganima dukiyar ganima da za a samu suka haifar da wannan matsala din akwai waɗanda kuma sun zo dama ba ruwansu da wannan ganima din su kawai sun zo su ɗaukaka musulunci ɗin ne Allah ta'ala ya ce sun masarafa rafakum anhum sannan ubangiji mai girma ɗaukaka ya kautar da ku su ma'ana Allah ya ɗora su a kanku ya ba su nasara liya kuma domin ya jarrabe ku wato wannan sai ya nuna mana idan Allah ya jarrabe ka a rayuwa mataki na farko fara tuhumar kanka mene wa Allah ya jarrabe ni shi yasa zamu ga magabata duk lokacin da suka tsinci kansu a cikin jarrabawa suna tuhumar kansu ne wani daga cikin magabata yake cewa duk sanda naga abin hawa na yana bani matsala to ina tuhuma kaina mene wa Allah kana da tsohon besfanka ka tawo da kasuwa fulogi ya dauke ka turi ga tufa ga ruwa to tuhuma kanka a yinin mai kaiwa ubangiji mai girma daukar wannan yana daga cikin sunnar Allah in ya jarrabe ka to tuhumi kanka dole akwai wani abu da kai shine Allah ya gaya musu anan Allah ya ya sa mushrikai sun yi nasara akan su ne ba dan komai bane yabtaliyakum domin ya jarrabe ku to sannan abu na biyu in muka kalli wannan kissa da wannan aya din ta nuna mana waɗannan sahabbai da suka je yakin Uhud sun aikata abubuwa waɗanda ba su dace ba hatta idza fashiltum wannan laifi ne wa tanaza'atum fil amri wannan laifi ne wa asaitum wannan laifi ne min ba'di ma arakum ma tahibbun minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah to inda sahabbai suka bambanta da mu ne duk sanda Alƙur'ani ya faɗi laifinsu to ba zai wuce ba sai ya faɗi tubansu saboda haka anan Allah ya faɗi laifinsu ba dai sun yi laifin ba kai ka riƙe makami sun yi laifi sun saba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a ina ka san sun yi laifin ayin qur'ani ne suka baka labari to a gaba alqur'anin sai ce maka wala qad afa ankum Allah ya kawo wawul asafi da lamul qasmi da qad wacce take taukidiyya tasbitiyya Allah ya ce kuma wallahi tabbas ya muku afuwa to ina kuma wani ya zo ya ce yau ba a yi musu afuwa ba kai ka samu a maka afuwa a fito da kai daga firzin mamana ko korona ba ta sa an maka afuwa ba wallahu zu fadlin alal mu'minin kuma ubangiji ta'ala ya kasance ma abocin falala ne ga mummunai ina ga sai mu dakata a nan wajen abin da muka faɗa daidai Allah ta'ala ka ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe ubangiji ta alaka ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah